بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهي حفلة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن كان إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد ذلك في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإنما يخرج عنها كافر ومنافق وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا خلقه فيه وأنه تكفير في تحقيق هذه المقامات الموتة بكلام مبسوط وليس هذا موضعه ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى نصوص وعموم وللخاصة خاصها وللعامة عامها مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناقلة عن النفس في طلب في طلب الفوز والخاص لا ينازل عن نفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور والعالم يشهد الأمور مفروضا منها فلا يطلب شيئا فيقال أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا فإن المتوكل يتوكل يتوكل على الله سبحانه في سلام قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته وهذا أهم الأمور إليه ولهذا يلاجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين كما في قوله فاعبده فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مسار وهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع لأن هذين يجمعان الدين كله ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين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 27 ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma wannan ginin shi yayi daidai da 29 ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako a cikin karatun littafin ad-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana 728 kuma wannan shine majalisin mu na na nawa na sha daya a jerin gwanan majalisosin mu kuma wannan shine na na 55 idan ba a manta ba wannan littafi yana magana akan a'malul qulub ayyuka na zuciya wanda su ne asasin imani gaba daya babu mutumin da zai shiga aljanna sai zuciyarsa ta zan tana aiwatar da waɗannan ayyuka waɗanda su ne imani da Allah gaskatawa san Allah tawakkali wato dogaro ga ubangiji sannan fata da kyakkyawar kauna a wajen ubangiji sannan tsoro na koli ga Allah su shi ne ibn bayan ya yi mana magana a kan wasu ayyuka da suke da alaƙa da zuciya amma ba za su shiga cikin ayyukan da ake bukatar mumini da su ba a wancan satin karatunmu gaba ɗaya ya tattara a cikin bayanin abin da ya shafi alhuzun wato bakin ciki bakin ciki ko nuna damuwa a zuci wannan ba wani abu bane da ubangiji ya nemi bayansa da su nuna ballantana a takalka musu akan kawai sun yi bakin ciki ibn taymiya yayi mana bayanin wannan gabar a fadade bakin gwargwado kamar yadda muka yi sharhin ta a satin da ya gabata to shine ibn taymiya yake ci gaba da cewa wa amma al-mahabbatu lillahi wat tawakkulu alayhi wal ikhlasu lahu wa nahwu zalika fa hadhihi kulluha khairun mahab wa hiya hasanatun mahbuba fi haqqi kulli an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin amma soyayya ga Allah da dogaro ga Allah da tsantsanta addini ga Allah wato yi dan shi ko bari dan shi wa nahu zalika da abin da yake kama da wannan yace to duk waɗannan ayyuka waɗanda suke da alaka da zuciya alkhairi ne tsantsansa a baya ya gaya maka cewa alhuznu wato tsantsar bakin ciki ko nuna damuwa a zuciya ba zai zama abin da Allah zai rubuta wa mutum lada a kansa ba ko da kuwa ba a rubuta masa laifi a dalilinsa ba sai dai idan yana bakin ciki ne saboda wani abin da ya shafi musulmi ko wani abin da ya rage addini to a nan za a sakanta masa akan damuwarsa da addini ba wai dan kawai ya yi bakin ciki ba to amma wasu ayyukan waɗanda su ne yake so ya fito da su a nan yayi bayanin su waɗanda suke da alaƙa da zuciya waɗannan ayyuka ne waɗanda suke khairun na'am wato tsantsar alheri samuwarsu a karan kansu alkhairi ba sai sun tamfaru da wani abu ba yake kamar soyayya ga Allah mutum ya zama yana son Allah so na koli so na ƙarshe ya kasance babu abin da zai fifita bisa soyayyar da yake wa ubangiji duk abin da Allah yake so to shi yake so abin da Allah baya so shi ma baya son shi yana son waɗanda Allah ya ce a so su kamar annabawa kamar manzanni da salihai yana kin waɗanda Allah ya ce a ƙi su kamar kafirai da makiya Allah waɗanda suke yaƙi da addini yana barin dukkan abin da Allah ya ce a bari ko da kuwa zuciyarsa tana son abu yana aikata abin da duk Allah ya ce a aikata ko da zuciyarsa ba ta son aikata abu to wannan alama ce ta cewa ya kai matuƙa ga imaninsa kuma wannan wajibi ne a same shi tattare da kowane musulmi idan musulmi ya zama na baya da wannan shi'uri a zuciyarsa to babu shakka akwai tuhuma cikin imaninsa san Allah wani abu ne wanda yake tsantsar abinda ubangiji madaukakin sarki ya nemi bayansa a kansa to bisa soyayyar Allah ne ubangiji ya gina addini gaba daya dukkan addinan da annabawa suka zo da su manzannin Allah suka zo da su tun daga kan manzo na farko annabi nuh alaihi salam har zuwa kan manzo na ƙarshe wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun zo ne da aso Allah madaukakin sarki bisa san Allah ne aka gina dukkan wani abin da aka gina na bautawa Allah san annabawa gaba daya ya samo asalin sa ne daga san Allah saboda Allah ya ce a so su shi yasa ake san su kuma duk abin da Allah ya ce a so shi to san shi ya zama ibada kana san wannan abin ne dan Allah ya ce a so shi ashe kaga san ubangiji shine asali kowane so da za ka yi ma wani abu to ya zama reshe ne daga san da kake yi wa Allah don haka ba za ka gabatar da san komai ba sama da san ubangiji to kaga wannan alkhairi ne tsantsa babu ta inda za babu ta yadda za a yi san Allah ya zama akwai wani abin da ba alkhairi tare da shi ba alkhairi ne tsantsa kuma yana da alaka da aiki na zuciya haka nan dogaro ga ubangiji tawakkal tawakkulu ala Allah ka dogara bisa ga Allah wa zamana gaba ɗaya zuciyarka ka ta'allaka ta da ubangiji ko da ka yi riko da asbabu sababbai da ubangiji ya sanya waɗanda su ne za a yi riko da su don a samu wani abin da ubangiji ya leƙa da wannan sababi to kada wannan riko da sababin naka ya sa ka manta cewa Allah shine muqaddirul asbab shi ya kaddara asbab wa muqaddirul musabbabat shi kuma yake kaddara abinda wannan asbab din za a samu ta hanyar su ba ka koda abinci da zaka sa a gaba kana ci ka fahimci cewa ubangiji shine ya sanya wato biyan bukatar ka da kawar da ka a cikin wannan abinci din da ya ga dama sai ya zare wannan albarka da ke cikin abinci din kai ta ci kai ta ci baka koshi amma ubangiji sai ya so ya halicci koshin a cikin abinci din ta yadda idan ka ci sai ka ji kako shi haka nan abin da za ka sha ka ji ka kawar da kanka kishi ubangiji shi ya samar maka da abin da za ka sha din sannan kuma shi ya sa kawar da kishi a cikin wannan abu da ya ga dama sai ya hana ka abin da za ka sha din ka ci gaba da zama cikin kishi da ya ga dama sai ya zare koshi din daga cikin abin da kake sha din ka yi ta sha ka yi ta sha ba ka koshi ashe ko ci da sha da kake yi ya kamata ka halarto a zuciyarka cewa ubangiji shi ya so haka ka samu abincin kuma ka ci abincin ya biya muka bukatar kai karo maka da yunwa ka samu abin sha din kuma wannan abin sha din har ila yau ya biya maka bukatar kai kawar maka da kishi ubangiji ji shi yayi wannan yana da dama idan ma ka samu abincin ya sabbaba maka abin da zai raba ka da abincin ko dai ya sanya abincin wanda ba zai ciyo ba ko kuma ainihin gaba ɗaya ya yi shallin ƙudurar hanka gaba ɗaya ya hana ka motsawa hannun da za ka ɗaga ka sa a cikin abincin ubangiji yana iya sanya hanyar ya shanye ka kasa motsa shi ko bakin da za ka tauna abincin ubangiji yana iya murguɗe shi da zama ba za ka iya tauna abincin ba ubangiji yana iya aiko da wani miciji ko wani naman jeji wani abin tsoro ya razanar da kai ya firgitar da kai ya kore ka ya raba ka da abincin duk ubangiji yana iya yin wannan amma sai bai yi ba ya baka dama ya bar maka lafiyarka ya sanya maka nutsuwa a inda kake ka ci wannan abincin ka koshi ashe kenan samun ka da abinci ba zai hana ka halarto ubangiji cewa shi ne ya hore wannan ba shi kuma ne ya sanya koshi din a cikin wannan abinci din zaka wannan shi ne tsantsar tawakkali wato zuciyar bawa kada ka ainihin yanke alaƙar ta da ubangijinta a kowane a kowane yanayi a kowane hali sannan ka ji cewa dukkan abin da kake nema ubangiji shi kadai ne zai iya baka ko da ya sanya sababinsa a hannun wani to ka ɗauka wannan wasiƙa ce wasila ce kawai amma ubangiji yana iya baka ba ta hannun wannan din ba amma ya so ya baka ta hannun wannan din in ka tashi godiya ka fara gode wa Allah ka gode wa Allah sannan ka biyan ta da gode ma wannan da ubangiji ya sanya wasuɗa ta a hannunka amma kada ka manta da ubangiji ya zama na ka gode ma wannan wasiƙa din wanda da ubangiji bai ga dama ba ba zai motsa shi ba ballantana har ya yi maka alkhairi din ubangiji shi ya motsa shi kamar yadda alkalami ba zai gudana a farar takarda ya rubuta abin nan rubutu ba sai idan hannu ya motsa shi sai mutum ya motsa shi da hannunsa don da za a ɗauki alkalami a jefar da shi akan takarda ba zai iya gudanar da komai ba to ya kasance kana hango shi mai gudanarwar ba gudanar abin shi kadai ba to wannan shi ne tawakkali kuma wannan wajibi ne ga kowa da kowa tun daga kan manzanni da annabawa har zuwa kan mafi kankanta cikin musulmi haka wajibi ne ya kasance akwai tawakkuli a zuciyarsa kuma tawakkuli alkhairi ne tsantsa babu inda tawakkuli ya taba zama wato babu alkhairi a cikinsa ko ya gauraya da abin da yake alkhairi da wanda ba alkhairi ba inda aka ce akwai tawakkuli a zuciya to akwai alkhairi ne tsantsa haka nan al-ikhlas tsantsanta bauta ga ubangiji tun ya bauta wa Allah ba tare da yayi shirka da shi ba ba tare da yayi bautar dan wani ba ba tare da yayi dan tsaye ba masa ba ba tare da yana yi dan yana jin tsoro ba ba tare da yana yi dan yana son ya samu wani abun alfana na duniya ba a'a yana yi ne dan ubangiji ya ce yayi kuma ubangiji ya tanadi lada babba ba ga wanda yayi wannan bauta din kuma ya tanadi azaba mai tsanani ga wanda ya bar wannan bauta din zama ta bauta wa Allah dan wannan ba ka hada Allah da komai cikin bautarka zuciyarka ba ta hararo kowa yayin da kake bauta mata kai shi shi kadai to wannan shine ikhlasi kuma wajibi ne a same shi a zuciyar kowane musulmi kuma wannan alkhairi ne tsantsarsa ba yadda za a yi ikhlasi ya gaure da abin da ba alkhairi ba mala yace wa nahu zalika da ayyuka da suka yi kama da irin waɗannan fa hadhihi kulluha khairun ma'a malam yace dukkan waɗannan alkhairai ne tsantsa wa hiya hasanatun mahbuba kuma aiki ne na lada wanda Allah yake so da manzansa fi haqqi kullin nabiyina a cikin haƙƙin dukkanin annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihai wato duk irin matakin da mutum zai kai waɗannan ayyukan ba za su gaba da ba dole ne a same shi tattare da waɗannan ayyuka din wanda zai ga cewa akwai wani mataki da mutum zai kai ya ga cewa ba sai ya dogara ga Allah ba babu shakka wannan ya kauce hanya ya tafi layi ya saki turba ya bar koyarwar Allah da manzonsa babu wani mataki da za ka kai ka ji cewa dogaro ga Allah bai zama wajibi a kanka ba shine malam yace wa man qala wanda yace inna hadhihi al-maqamati takunu lil 'amma دون الخاصة فقد غلط في ذلك wanda duk yake cewa waɗannan matakai matakai ne na gama garin mutane amma banda mutanen da suke na musamman su ba lallai ne su taka kowane mataki daga cikin waɗannan matakai ba kamar yadda suke faɗa dangane da tawakkali cewa ba lallai ne mutum ya kasance yana da tawakkali wannan wani mataki ne na gama garin mutane amma matakin mutanen da suke na musamman mutanen da suke yan ajin tubarkalla to waɗannan ba lalle ne su nuna tawakkalinsu ga ubangiji ba domin tawakkali shi ne roƙon Allah ya baka wani abu na duniya suka ce su kuma mutanen da suka kai wannan mataki na musamman ba sa roƙon komai a gurin Allah domin suna ganin an gama komai da komai komai an riga an gama yanke hukuncinsa don haka ba sa buƙatar a musanya wani abu to shi da ibn taymiya yake musu raddi yake mayar musu da martani yake gyara musu kuskuren su da akidar yake ce mana waɗannan matakai takunu lil ammati duna al khassa illa man qala illa hadhihi al maqamat takunu lil ammati duna al khassa faqad ghaliba fi zalika duk wanda yake waɗannan matakai sun kasance ne ga mutane ga magari banda mutane na musamman yace to yayi kuskure cikin wannan in arada khuruj al khassati anha in yana nufin su mutanen da suke na musamman yan ajin tubarkalla ba su ba waɗannan matakai ya ce to wannan kuskure yake faɗa fa inna hadhihi la yakhruju anha mu'minun qattu waɗannan matakai babu wani mumini da zai fita daga gare su babu yadda za a yi mumini ya fita daga cikin waɗannan matakai wa inna ma yakhruju anha kafirun kafiri ne ke fita ke sauka daga waɗannan matakai kafiri ne za a same shi babu san Allah a zuciya ko a same shi ya hada san Allah da wani Allah ya fifita san wani Allah a zuciyarsa ko a same shi baya dogaro ga Allah ko a same shi ainihin baya tsantsanta addinin sa ga Allah kafiri shi ke fita daga cikin irin waɗannan matakan amma mumini ba zai iya fita daga cikin waɗannan matakai ko wasu daga cikin su ba yace wa inna ma yakhruju anha kafirun wa munafiq kafiri da munafiki sune ne suke barin waɗannan matakai وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه yace wasu daga cikin masu irin waccan da'awa sun yi wata magana irin wannan inda muka yi bayanin kuskuren su a cikin maganar da suka yi wa anna taqsira wa annahu taqsirun fi tahqiqi hadhihi al kuma wannan gajiyawa ce gazawa ne wajen tabbatar da waɗannan matakai min muddatin yake tun lokaci mai tsawo mun yi wannan bayani bi kalamin mafsud da maganar da take shimfiɗaɗɗiya walaita haza mawdi'ahu ba a nan ne za mu ƙara shimfiɗa wannan magana ba idan ka duba al kubra na shaykhul islam ibn taymiya mujalladin sa na biyar ya yi bayanin irin wannan bayani faffada a cikin fata al kubra mujalladi na biyar shafi na biyu da da da arba'in sittin takwas haka nan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na biyu da da arba'in biyu nan ma ya yi bayani akan wannan ya yi raddi akan waɗanda suke ɗaukan wasu ayyuka daga cikin ayyukan zuciya cewa waɗannan ayyuka ne na mutanen da suke gama gari amma ba mutanen da suke na musamman ba ibnu taymiya ya musu raddi akan wannan ce walakin hadhihi al-maqamat yanqasimu an-nas fiha ila khususin wa uhum yace to amma waɗannan makamai mutane suna kasuwa cikinta zuwa ga mutane waɗanda suke na musamman da mutanen da suke gama gari wato ana samun tafawu tazara tsakanin wane da wane dangane da tabbatar da waɗannan matakai kamar yadda ka sani dangane da imani misali imani duk da cewa wajibi ne kowa ya yi imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira da littattafai da ainihin mala'iku da addara to wannan imani da sauran abubuwa da ubangiji ya shar'anta ya kuma wajen imani da su mutane suna karkasuwa wani ya fi wani a cikin wannan imani din amma dole ne a sami mutum mumini idan har zai zama musulmi idan babu imanin wannan asulin imani a zuciyarsa to ba musulmi bane to sai dai wani ya fi wani wani imanin sa ya fi na wani domin gwargwadon irin ka gwargwadon ka da ubangiji gwargwadon irin abin da zai haifar maka cikin zuciyarka na imani irin yadda ka san Allah wani ya san Allah sama da yadda ka sani saboda haka imaninsa babu shakka da ubangiji zai fi naka irin yadda ka san hukunce hukuncen shari'a wani ya sani sama da yadda ka sani babu shakka gwargwadon yadda zai yi aiki da wannan hukunce hukunce da ya sani kai baka san su ba gwargwadon yadda zai dara ka a cikin imani to haka nan a cikin waɗannan ayyuka su ma wanda su ma duk suna cikin a'malul qulubi wai kamar yadda yake bayani to a nan ma akwai mutanen da suke sun kai koli akwai kuma waɗanda suke ainihin a ƙasa ƙasa wato kamar tawakkali ba duka mutane suke daidai a cikin babin tawakkali ba wani tawakkalinsa ta yafi na wani sai dai a wajen bayanin wannan tawakkali akwai inda ake gurgun bayani wato gurguwan fassara ga ma'anar tawakkali wasu na ɗaukan tawakkali da wata ma'ana daban wadda ba ita ce shari'a ta ainihin fassara tawakkali da shi ba kamar yadda za mu yi bayani ibn taymiya ya ce ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم فللخاصة خاصها وللعامة عامها وتؤكد ولا مقامي mutane sun kasu akwai mutanen da suke na musamman wanda sun kai kololuwa akwai kuma waɗanda suke gama gari wanda ba su kai kololuwa ba amma dai sun yi tarayya cikin mukamu saboda haka waɗanda suke na musamman suna da matsayinsu na musamman haka nan waɗanda suke gama gari suna da matsayinsu na gama gari wato misali idan yanzu ka ɗauki tawakkali wato a tawakkali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sahihaini manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa sahabbansa an nuna mun ranar gobe kiyama ga wani annabi nan ya zo wa sama'ahu ruhaitu tare da shi akwai ɗan jama'a tsirari da ba su kai goma ba ba su wuce tara ba sannan aka nuna mun wani annabi shi kuma ya zo wa ma'ahu rajulun aw rajulani tare da shi cikin waɗanda yake suke sun yi imani da shi mutum ɗaya ko mutum biyu ba sannan sun ma shi fali an sawadin azim sannan sai aka nuna mun ainihin wata tawaga mai yawa Dandazan jama'a kunzumin jama'a wanda sun taho na su daga nesa baki irin sai ya zaci cewa annabi yake sai na zaci al'umma ta ce sai aka ce haza musa wa ashabu wannan annabi musa ne da mabiyansa sannan aka nuna min wasu dandazo na jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aka mun cewa a cikin dandazon nan akwai sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab mutum dubu saba'in waɗanda za a shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba da su ba za a tsaya binciken su ba da an zo kawai ila wane da wane ana kiran su ɗaya bayan ɗaya kawai ana cakuta fa aljanna babu maganar bincike kai waɗannan sun samu nasara to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida sahabbai sai suka tsaya suna ta tattaunawa a julan su to su wane ne waɗannan wasu suka ce humul ladzina sahibu rasulullah ko su ne waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbansa wasu suka ce a'a humul ladzina wulidu fil islam wa lam ya'budu ghayra allah wanda aka haife su a musulunci ba su bauta ma wani Allah ba ba su san shirka ba kowa dai yake faɗa albarkacin bakinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito yake musu a'a هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ولا يتطورون وعلى ربهم يتوكلون سنة ولن ba sa neman a yi musu tofi lokacin da ba su da lafiya ba sa canfi da tsuntsaye ba sa lalas ma'ana ba sa neman magani bisa ga ubangijinsu kawai suke dogaro to anan ne ukasha ukasha ibn mihsan ya tashi ya rasulullahi ud'u allaha an yaj'alani ya ma'aikin Allah ka roƙa mun Allah ya sanya ni cikin su annabi ya ce an ka minhum kana kun ga wannan ya nuna ukasha ibn ay ukasha ibn mustin a wato dan aljanna ne sai wani ma ya yi zumbur ya tashi ya rasulullahi ni ma a sani cikin su manzo Allah ce sabaqa ka biha ukasha ukasha ya riga ka saura kaga waɗannan tawakkalin su ya kai matuƙa hatta magani wato ba ta sha in rashin lafiya ta same shi to ba za ka sun sha magani ba wanda zai sha magani to baya cikin su to kaga a nan dai da wuya a samu wanda wanda yake cikin idan a cikin sahabbai ma a lokacin kawai ukashi aka nuna kaga ai abin zai dan yi wahala kaga waɗannan na musamman ne na musamman ne la yastarhuna wala yastawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangiji kadai suke dokaru. wani bawan Allah ya taɓa gomin waya ya ce to shi yana son ya ɗabbaka wannan hadisi saboda haka baya ya daina yin wani abu na magani to kuma gashi yana so ya aure sabo to wai irin yan dabarun nan da ake yi in za a yi sabon aure ya iya yi in ya yi wa fita na ce ah to kai da ba za ka yi abin nan ba ya ce ai ai kawai dai idan ya dan samu ƙarfi na ce to so da aka ce ba sa magani kai yanzu riga kafa ma ba za ka yi ya wuce magani ba saboda haka ko dai ka ko dai ka hakura da wannan ka dabba hadisin ko ka zama kamar mu kawai ka dawo layi yake shi dai zai ci gaba da gwadawa Allah ya ba shi to kaga ashe akwai wanda suke na koli a cikin tawakkalin ma ما ليس مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناضلة عن النفس في qut wal khaf la ينادل 'an nafsi su waɗanda suke cewa tawakkali aiki ne na magari ba aiki ne na ɗan abin da mutane na musamman ba abinda suke cewa wai shi tawakkali gwagwar mutum yana yin gwagwarmaya ne don kansa saboda haka lokacin da kake tawakkali ma'ana kake roƙon Allah ya biya maka buƙatar ka iri kaza da kaza da kaza kaga kanka kake yi wa gwagwarmaya shi kuma mutumin da yake na musamman baya gwagwarmaya don kanta saboda haka kaga a yadda suka fassara tawakkali a matsayin gwagwarmaya ce don karantar mutum kenan mai tawakkali shine wanda baya gugurmaya dan karan kansa suka ce tawakkali tunda shine komawa ga Allah da roƙonsa shi kadai ya biya maka bukata suka ce yin wannan ai kanka kake rokawa saboda aka ka fita daga tsarin masu tawakkali shine tawakkali baya nema wa kanka komai wa qalu suka ce المتوكل يطلب بتوكله امرا من umuri وشي mai dogaro yana nemo wa kanka wani al'amari ne daga cikin al'amurra wato yana neman wa kanka samun wata bukata ce daga cikin bukatun duniya wal ya yashhadu al umura minha fala yatlubu shay'a to al kuma masanin Allah wanda ne na musamman din suka ce shi yana hango al'amura to an gama da su gaba daya saboda haka baya neman komai wannan shine abin da suke kira at-tauhid ko tauhidul khassa tauhidul khassa shine suke cewa Allah an an yushahida al-haqiqa aw an yashhada al-haqiqa fala yara al-fa'ila illa Allah ya kai ga mataki na hakika don haka baya ga baya ganin mai aiwatar da wani abu sai Allah don haka su a gunsu masu wannan aƙida wannan ce ta wasu daga cikin sufaye waɗanda suka zurfafa cikin sha'anin sufanci har ta kai su ga kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce al'amura gaba ɗaya ubangiji ya riga ya hukunta ya sanya komai yadda yake son shi saboda haka ya kaddara komai da komai na nan duniya da na can lahira suka ce don an gama komai da komai saboda haka kai bawa ba ka da wani abin da zaka nema sabo a yi maka abin da dama aka yi za a yi maka an riga an rubuta shi saboda haka wagwarmayan me za ka yi kuma kaga sai dai ka zauna kawai idan kai dan aljanna ne ka shiga aljanna in mutum dan wuta ne ya shiga wuta amma maganar cewa yayi wani abu ko ya nemi wani abu din bata taso ba kaga idan aka ɗauki wannan fassara aka ce shi ta ce tawakkali kaga an rushe addinin gaba daya domin sai a daina bauta Allah mai sallah ya daina sallah a daina azumi a daina zakka a daina duk abin da yake Allah ya ce a yi a kaucewa al'amru wallahi al'amur wallahi gaba ɗaya a kauce masa kaga anan an kama turfar da shedan da mai yake turba ta a saba wa Allah um, a yi aiki da alfasha wacce ubangiji ya hana to suka ce ai tun da an riga an kaddara waɗannan abubuwa baya buƙatar a ce ka nemi a canza maka wani abu لأن الأمور مفروغا منها shi yasa har ta kai wasu su ma suna ganin duk abin mutum yake yi to abinda Allah yake so yayi kenan in ya gan shi yana da'a to abinda Allah yake so ya gani tare da shi kenan in ya gan shi yana ma'asiya wannan abun Allah yake so ya gani tare da shi kaga a gurin su ba sa bambance tsakanin abubuwan da Allah yuhibbuhu da abubuwan da ubangiji baya so ya karahu to a gurin su duk abin da ya wakana to fa huwa min mahabbillah subhanahu wa ta'ala kaga wannan fata ce ubangiji ya nuna akwai abin da yake so akwai abin da baya so wala yarda li ibadihi al-kufr ubangiji baya yarjewa eh, bayan sa bayan sa kafirci ubangiji baya yarda bayan sa su zama kafirai to haka nan ubangiji ya kawata imani a zukatan wazayyana fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal ubangiji ya kawata imani a zukatan bayi ya kuma sanya musu kiyayyar kafirci a zuciyarsu da fasikanci da kangarewa kaga a nan yana son imani amma baya son kafirci baya son fasikanci da kangarewa kaga a shi akwai bambanci tsakanin wannan da wannan to a zo a ce dukkan abin da ya wakana daga mutum wannan shine muradun lahi to babu shakka wannan shine muradun lahi minhu babu shakka wannan rashin bambancewa ne tsakanin al-iradatu shar'iyya da al-iradatu qadariyya al-iradatu shar'iyya tace irada da ubangiji yake so da yake so a shari'ance wanda yake alaka da al'amr wal nahi al-iradatu abin nan qadariyya shi da abin da ya wakana da mashi'ar ubangiji ubangiji ya ga dama ya wakana ba lalle bane ya ta'allaka da abin da Allah yake so ba lalle ne ya ta'allaka da wannan ba zai iya ta'allaka da abin da Allah yake so zai kuma iya ta'allaka da abin da Allah baya so to mumini dole ya bambanci tsakanin al'irada shar'iyya da al'irada alqadariyya dole ne ya bambanci tsakanin alqada'ul shar'i da alqada alqadari to wanda bai bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ba to babu shakka kafarsa za ta zabe zai fada cikin ainihin turba ta halaka to wasu kuma suna suranta tawakkali da surar da ainihin ba ita ce shari'a ta zo da ita ba a ce wato ainihin tawakkali shi ne gaba ɗaya ka kakkaɓe riko da asbab ko riko da wasu asbab daga cikin al'asbab waɗanda suke ubangiji ya ta'allaka samun abu da su za mu ga al-ghazali a cikin littafin ya ulumuddin ya karkata asbab kaso wajen gida uku al-asbab al-yaqiniyya da al-asbab shubhu yaqiniyya da kuma al-asbab al-mawhuma shi al yaqiniya sababin da yake na yaqini wanda ubangiji ya sanya samuwar musabbab tare da shi ya yaqinan kowa ya kasance da haka yace wannan dole ne kai riko da shi kuma bai isa ba dole ya faɗa haka yace kamar ci ga wanda yake jin yunwa ko sha ga wanda yake jin kishi ko mai neman ɗaya ya aure ya kusanci matarsa to dole ya faɗi haka ya iya cewa kana jin yunwa ci kana jin kishi sha kana son ta karkai aure dan in ya faɗi haka to babu wanda zai saurare shi dukkan wani mai hankali ya san abin da yake faɗa ba mai yiwuwa bane dan ubangiji sunnar ta ta gudana ya aiwatar da waɗannan abubuwa tare da waɗannan abubuwa duk da cewa qadirun mai iko ne ya halicci koshi ba tare da ci ba mai iko ne ya halicci Ka da kishi ba tare da sha ba mai iko ne ya halicci ya halicci halitta ba tare da ainihin uwa ba ko ba tare da ainihin uba ba kamar halittar annabi adam da halittar hawa da kuma halittar annabi isa alaihi salam amma sunnatullahi ghaliba wacce ta yi linjayi wacce take gudana a bayansa shi ne waɗannan abubuwa suna da alaƙa da waɗannan abubuwa shi yana da alaƙa da ci haka nan kawar da kishi yana da alaka da sha haka nan aure yana da alaka da ko samun ta yana da alaka da aure haka ubangiji ya gudanar dukkan wanda yake son ɗaya daga cikin waɗannan sai ya bi ta waɗannan hanyoyi idan ya kauce musu kuma ya ce yana son mutum da yana jin yunwa yana son ya ƙoshi amma ya zauna ya ce shi ba zai ci abinci ba a kawo masa abinci a ce ya ci ya ce ba zai ci ba ubangiji in ya so ya ƙoshi zai ƙosar da shi ko ya ce yana jin kishi a kawo masa abin sha ya ce ba zai sha ba ubangiji in ya so ya tabbatar masa da ainihin koshi daga wannan kishi din zai yi ba tare da ya sha ba ko ya ce yana son da amma kuma zai aure ba to mutumin da aka samu da irin wannan hali babu shakka mutane za su ce ya zauki ko kwakwalwarsa ta kwanci ba za a taɓa ɗaukar shi mai hankali ba saboda ka rabdul asbab kulliyan wannan la yasduru illa an majani la yasduru an al mai hankali ya ya gaba ɗaya ya ƙaure cewa asbab gaba ɗaya don haka shi kansa da zali ya sanya cikin waɗannan asbab ne da labudda minha yace saboda yaqiniya to amma a dai wannan bayanin sai sai da ya dan hanya kaɗan yace su wannan ci da sha ba tare da su koshi yake ba wannan kuma aqida ce ta mu'tazila ba aqida ce ta ahlus sunna ba tare da su koshin yake ba ce bal yakhluqu Allahu ash-shaba'a indaha la biha yakhluqu Allahu ash-shaba'a war-rayya indaha la biha to kaga wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba aqida ahlus sunna ubangiji yana halittar wannan abin nan koshin ne tare da abincin ba a cewa cin abincin daban kuma koshin daban ba a cewa shan ruwan daban kuma koshin daban a tattare ubangiji yake hada su dan wannan ya zama sababin wannan kamar yadda saukar da ruwa a sama yakan zama sababi na fito da tsirrai kamar yadda Allah cewa an zanna bihi Allah sahaba ta zama sababi na saukar da ruwa ke kenan Allah cewa an zanna bihi bihi ma wa akhrajna bihi min kulli thamarat an bihi al-ma ay bis sahaba bi din nan alba'u din nan sabab ce ba'u sababiyya ce da wannan girgije ubangiji ya saukar da ruwa sannan kuma da wannan ruwa ya fitar da yan tsirrai a kenan ubangiji yana hada abubuwa yana hada asbab ma al-musabbibatiha ba a cewa sabab daban zaman kansa yake ba ya da wani ba ya da wani tasiri da ubangiji ya halitta tare da shi a ce kamar misali wuta daban ko ne ko kuna kuma daban a ce wuta daban kuna daban a'a ubangiji ya halicci kuna tattare da wuta da zarar aka kunna wuta mutum ya sa hannu to zai ji kuna zai ji zafin zai ji ala to haka ubangiji ya hada wannan kamar yadda ya hada yunwa da matsakin yunwa din tattare da ita lokacin da kake jin yunwa zaka ji ala zafi da yunwa tattare da kai to haka ubangiji ya halicce ya halicce ya hada su to amma ga zabi da yazo bayani a nan sai ya dan saki layi ya kama wani hanya daban ya bar hanya ta ahlus sunna wanda alqur'ani yake nunawa sannan yake sababi na biyu shine wanda yake sababi wanda yake kusa da yaqini amma bai kai yaqini ba yake kusa yake da yaqini amma bai kai yaqini ba to shine sai misali yace kamar misali mutumin da zai yi tafiya sai ya yanki dokar daji inda babu mutum gaba ko baya ba tare da ya ɗebi guzuri ba na abinci ko abin sha ya kuma san tafiyar nan zai iya tafiyar wata ɗaya ko ko ƙasa da haka zai iya tafiyar ta cika ba tare da ya samu abinci ko abin sha ba sai da kawai ya sa kan shi ainihin ya kama gaba ya shiga jeji to kaga a nan akwai yiwuwar ya halaka tun da saharan nan ba ruwa a ciki babu abinci babu gani babu abin da zai ci ya rayu amma kuma ya yadda ya shiga ya ce zai yi tawakkul to kaga a nan shi ga zali abin da ya ce ya ce ya halatta ya halatta kawai ya ɗirka ya shiga ciki kuma in ya shiga ciki amma ya sa sharaɗi guda biyu shi sharaɗi na farko ya zama da zai iya jurewa yunwa zai yayi wa kansa training zai yi sati guda ko sati biyu mai bai sha ba sababi na biyu kuma ya kasance zai iya cin irin su ganyayyaki da ciyayi kamar yadda dabba take ci ya da zai iya cin kome ya samu to in ya cika waɗannan sharuɗa to kawai ya yi bismillah ya shiga yace to in yayi haka to wannan yana nuna tawakkalinsa ya kai matuƙa wanda zai iya yin haka tawakkalinsa ya kai matuƙa shar'ance wannan eh, ilqa'un nafsi ne fi tahluka jefa kai ne cikin halaka Allah madaukakin sarki ya hana wannan wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka mutumin da zai kama dokar daji ba tare da ya dauki muzuni ba babu abin sha tattare da shi kawai ya ce shi ya dogara ga Allah ubangiji shi ke bayarwa shi ke hanawa abinda ubangiji ya raba ya bashi yana nan a ajiye ko a dokar daji zai zo same shi wannan ba shi ne tawakkalin da shari'a take aika tawakkali shi ne ke ka rike asbab ka rike sabab in ka rike sabab to sai kuma ka ce ubangiji ka bani amma ka tafi sabab ka kama akasinsa kuma ka ce ubangiji zai baka wannan ba kana son ka ainihin ka tafi kano haka za ka yi kudu ko kudu za ka yi ko daga katsina to sai kawai ka ɗirka ka ƙara yin arewa kuma ka ce kai ubangiji in ya so kai ka kano kawai za ka jinka a kano wannan ka saki kaba hanyar zuwa kano ga ta nan ka kama hanyar zuwa kano sai ka ganka a kano amma ka kama hanyar shiga nijar kuma ka ce ubangiji in ya ga dama zai kawo kano ta hanyar cikin nijar aka wannan ba riko ne da asibar kuma wannan hauka ne ya ce to kaso na uku shi ne wanda suke asbab muhima ko mawhuma waɗanda ba na tabbas ba ya ce ka tanbiri fi talabin kot dan dabaru wajen neman abinci fita kasuwa da kasa kayanka kana ainihin tallata kayanka kana kokarin a sai kayanka yace wannan asbab ne mu mauhuma don haka ba lalle ne ba lalle ne kai riko da su ba to shi yasa har ya fifi kama mutumin da zai zauna a gida baya sana'ar komai wai ubangiji idan ya so bashi zai bashi in ya in bai so bashi ba ko ya fita ya nema ba zai samu ba saboda komai an riga an karkasa shi an raba shi ba zai taɓa samun sama da rabansa ba don haka rabon kwaɗo ba ya hawa sama in ya hau ma zai faɗo don haka shi yana gida ba zai fita ba kaga ma wanda ya saba koyarwar musulunci domin wanda zai yi haka zai dogara da kuma mutane su su bashi kaga ya ki dogaro ga Allah ya ce wai tawakkali yake kuma ya dogara da wasu ya dogara da mutane domin zai kira shi ma ga zanin cewa wai ko da ya zauna ai mutane za su tausaya masa su bashi to haka ake so ai annabi cewa al-yadu al-ulya khairun min al-yadu as-sufla ko kai ka bayar yake ba alkhairi ba a baka ba to kuma a ce wai falala ce mukami ne matsayi ne martaba ce daraja ce ka zauna sai an baka a ce wai ka ƙara samun matsayi ka zama babban wani kaga anan mai baka ya fi ka walittaka wanda zai baka ka zauna a masallaci ya fi ka walittaka to kaga duk wanda yana daga cikin guraren da gazali ya yi wa tawakkuli fassarar da ba haka take ba ce tawakkali shine wanda duk abin da kuma ya shigo hannunka gaba ɗaya za ka sarayar da shi ba za ka aje komai ba in ka aje to ka fita daga cikin tsarin masu tawakkali tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje abincin shekara ga iyalansa daga ba zai koya musu tawakkalin ba daga lokacin lokacin da aka buɗe khaibar fai'u da aka samu na khaybar da ganimar khaybar ubai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaddakhiru li ahlihi quta sana bayan fathu khaybar sana tabi'a to kaga inda a ce wani matsayi ne da ake so mutum ya kai shi zai samu lada annabi sai ya kwadaitar da iyalansa ya nuna musu cewa su yi haƙuri kan mu aje komai sai na abubakar lokacin da ya zama khalifa ya fita zai tafi kasuwa da yan tsadun nan eh, rigunan sa zai je ya sayar sahabbai suka ce a ina za ka ya khalifatar musulmi ya khalifatar rasulillah yace zai tafi kasuwa da ne ma sa abinci suka ce to ai ba zai yi ba yanzu kana khalifa kuma ka tafi kasuwa ka bar ka bar fadar mulki don haka ka zo za a yanka albashi a dinga biyan ka to kaga a irin tunanin su da zadi wannan bai cika musa wakili tunda zai tafi kasuwa don shi al-tawakkul al-haqiqi a gurin su shine tarkut talbis kada ka ce za ka nema in ka nema kada in ka samu kuma kada ka ce za ka ainihin alkinta abin da ka samu kawai ka kashe kaga wannan mataki shi ya jawo aka ta samun yan zaman kashe wando da sunan addini sun baya sana'a baya neman na kansa da sunan shi addini yake yi sai dai a bashi to sai dai zauna ya tawo wasu rike washi zakiri ne suna nan da yawa sun hauka ciwon lafiya baya wata sana'a sai dai ya gari yana ta zagayawa da tarbi a waya yana ihu wai zikiri yake ana bashi ana bashi sadaka kuma mutane sun da cewa kamar shi ya fi su kusa da Allah ba su san cewa sun fi shi kusa da Allah ba don wannan abin da yake ba addini ba ne akwai wani sahabi da aka kira ki zakiru su da taɓa jin wani sahabi zakiru ba amma a ce wai akwai wani zakiru duk jikinsa tarbi ne yana yawo gari gari da kaya dukun dukun ana ba shi sadaka to kaga wannan ya bar Allah ya koma kuma ya rike ainihin al-makhluqin ya rike bayan Allah maimakon ya rike ubangiji ya je ya nema ya dogara ga ubangiji ya sa ran ubangiji zai iya bashi kaga duk wanda yana daga cikin koyarwa wacce take ta jawo wa musulmi a wasu lokuta ma ci baya har abokan gaban su suka zo suka wuce su domin an koya wa musulmi cewa su zama ci mazauni kas ta tashi su nemi na kansu kas su yi ta'alluq bil asbab an ce wannan duniya ba ta su bace ta wasu ce saboda haka suka tattara dukkan wani abin da zai samar wa dan adam ci gaba a rayuwarsa ya sauƙaƙe masa hatta sha'anin addini din da bautawa Allah din suka tattara suka watsar ka duba Abu Hamid al jazzali Allah ya gafarta masa ka duba a cikin iya ulumuddin irin abubuwan da ya ta rubutawa a lokacin da yake rubuta irin waɗannan maganganu yake nuna cewa ka yanke daga dukkan sha'anin duniya ba kai ba harkar duniya ka je ta cikin wani kogo ko cikin wani wata bukka ka taƙaita kawai cikin zikiri da abin ba ruwanka da harkar duniya a lokacin da yake wannan bayani ba a lokacin ne ake ta gwagwagwa da tirjiya da ta da kura da kiristoci salibiyya da suna bukata suna kokarin su kwace baitul maqdis sun kwaci baitul maqdis ana kokarin a kwato ta ta dawo hauzin musulmi to kaga a lokacin da ya kamata ya zaga musulmi su tashi su zama wani abu su yi karfi kamar yadda Allah ce wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayr turhibuna bihi wallahi wa aduwwakum maimakon ya zaga su kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina ala qital sai zama ne yana zaga su su je su bara a ihya ulumuddin gaba daya har ya gama rubuta littafin bai yi bayanin jihadi ba tare da cewa a lokacin ana kololuwar jihadi amma yana bayanin yadda za ka yi bara da ladubban yadda za ka zama mabaraci da sifofin da ya kamata mai bara ya zama yana da su haka cikin irin wannan yanayi ya za a tsoba ta ci gaba da kowa ya daka ta tashi ya za a yi salibiyu na ba za su kwace duka kasashen musulmi ba ma yana kogonsa za a zo a same shi a datsa shi tun da ya ce a koma a yi ta sai da jikirai ana dogaro da bara to wannan abin ya dawo wa musulmi a wani lokaci ta hannu sun ci baya kwarai kwarai kwarai da gaske maimakon su ci gaba wajen raya ainihin duniya kamar yadda Allah ce wala tansa nasibaka min ad-dunya su raya duniya ta yadda za ku samu kusantar ubangiji cikin cikin hali halin da yake mai sauki sai ya kasance an koya musu cewa su yanke daga abin nan an nuna musu cewa al'abdu majhur bawa mutum ne wanda yake tilasta shi ake inda yake tafiya musayyar ne la mukhayyar ba ya da zafi duk inda ya gan shi yana tafiya kawai nan nan aka su ubangiji so tura shi ubangiji bai sa masa wani zafi ba bai ba shi wani kasabus ba tare da cewa wannan ba koyarwa ce ta aƙidar musulunci ba aƙidar musulunci ta sanya wa ɗan adam wani kadar na mashi'a na ikhtiyar inna hadaina sabila imma shakira wa imma kafura ubangiji ya san cewa ya kaddara abubuwa amma yake kula qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun duk da cewa an kaddara abubuwa ubangiji yake ce ku yi aiki ku yi aiki amma a ce kada a motsa jiki kada a yi komai da zamana ka daidaita daɗi da wahala yadda za ka sa kanka cikin wahala daɗi haka za ka sa kanka cikin wahala kala sami wannan ba daidai ba ne hatta kai wani ya tambayi abu yazid al-bistami ta shi gazzali yake kawowa yace wai abin da abu yanzu al-bistami ya tambaye shi ce wanda ya tawakkali ne sai ya ce da shi tawakkali ne ka duba damanka da hagunka babu abin da kake gani sai kunamu da macizai ainihin da miyagun namun daji amma ba tare da zuciyarka ta motsa wannan shine tawakkali sai abu yazid al-bistami sai ya ce ba laifi ka dan kusa amma tawakkali shine ka duba hannunka na dama ka ga yan aljanna suna ta fantamawa cikin ni'imar Allah ka duba hannunka na hagu ka ga yan wuta ana ta musu azaba ba tare da ka ga bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan ka ga ba bambanci tsakanin layin aljanna da yan wuta shi ne tawakkali to ga wannan wannan ba aqida ce ta musulunci a ce babu babu bambanci la da baina baina ahli aljannati wa ahli an-nar la yastawi ashabul jannati wa ashabul nar ashabul jannati humul faizun ba yadda za a yi su zama daya ubangiji ya fifita yan aljanna ya sanya su su ne masu nasara su ne masu jin daɗi amma wai idan har ka ji cewa wannan ya baka tsoro kuma ka yi sha'awar wancan to ka fita daga tsarin masu tawakkali yake idan harraka zalika sirraka faqad kharajta an fil mutawakkili idan kaga yan aljanna nan cikin ni'ima kaga yan wuta a hagunka ainihin cikin azaba wannan yasa zuciyarka ta motsa to ka fita daga cikin masu tawakkali haka wannan ai ba suran tawakkali bane kamar yadda musulunci ya zo da shi wannan wani tawakkali da daban wanda babu yadda za a yi ta tafi daidai da tsarin tawakkali ainihin a cikin koyarwar addinin musulunci to shine ibnu taymiya yace wa qalu suka ce al mutawakkil yatlubu bi tawakkulihi amran min al umuri shi ne tawakkali wai yana neman wani al'amari ne daga cikin al'amura da tawakkalin nan nata wal arifu yashhadu yashhadu al umura mafrugan minha shi kuma masanin Allah yana ganin al'amura an riga an gama da su bala ya tsulubu shay'an da haka ya neman komai sai yuqalu ibnu taymiya yace to sai an samu su da cewa ammal awwal amma wancan magana ta farko da kuka faɗa fa inna tawakkula ahammu min at-tawakkul fi masalih ad aw dunya idan aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko in aka ce tawakkali ana nufin neman addini abin da ya shafi addini kadai ba a kalmar tawakkuli ta kunshi neman abin da ya shafi addini da bin abin da ya shafi duniya duka kalmar tawakkuli ta kunshi ka dogara ga Allah wajen ya tsare maka imaninka ya tabbatar maka da imaninka ya ainihin kara maka imani a zuciya ya katange ka daga saban Allah ya katange jin da ganinka da motsinka daga dukkan abin da Allah baya so wannan duk yana daga cikin tawakkali kaga wannan yana da alaka da sha'anin addini kuma tawakkali ne a nan ma haka nan kai tawakkali ga ubangiji wajen ya baka cin kada shanka ainihin kada ya sanya bukatar ka a hannun wani wannan ma tawakkali ne yana da kuma alaka da sha'aninka na na rayuwa ubangiji ya hore maka abin da zaka ci ka sha ba tare da ka ba ubangiji ya hore maka abin da zaka taimaka ma wasu masu bukatar taimako wannan dai yana daga cikin tawakkali da haka aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko ana nufin neman lahira kadai ba ana nufin neman lahira ana nufin neman duniya duka shi da abin da ibn taymiya ke gaya su sun da sai aka yi magana tawakkali ana nufin neman duniya kadai banda neman lahira har a cikin sha'anin lahira din ai akwai tawakkali ya za a yi ka iya bauta wa Allah idan ubangiji bai agaza maka ba ya taimaka maka ya tabbatar maka da imani a zuciya haka za ka iya bauta wa Allah don haka kaga a nan ma kana buƙatar tawakkali ke fa inna tawakkula fa innal mutawakkila أجار فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في wa قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته وزيادته yake domin mai dogaro ga Allah yana dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen ya gyara masa zuciyarsa ya gyara masa addinin addininsa ya tsare masa imanin imaninsa ya kuma gyara masa imani wa a ahammul umuri ilai waɗannan su ne mafi muhimmancin al'amura a wajensa wa li haza yunaji rabbahu fi kulli salatin bi qawli saboda haka bawan Allah na kwarai bai tawakkali yake ganawa da ubangijinsa a cikin kowace sallah yana ce maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka kaga ai hada bauta da neman taimakon Allah bauta wa Allah a cikin sha'anin addini da kuma neman taimakonsa a cikin sha'anin addini da na rayuwa duka waɗannan abubuwa biyu sai sun haɗu idan ya kasance kana bauta wa Allah amma ba tare da isti'anatu bihi ba wato kai bautar kawai ka sa a gaba amma baka neman ubangiji ya taimaka maka cikin bautar nan ta zamana ka dawwama a kanta ka jajirce a kanta ba tare da kana neman taimakonsa ya nuna maka daidai a cikin bautar ba kada ka yi bauta da abin da yake Allah bai shar'anta ba ba tare da kana yin wannan ba kaga anan ka bar isti'ana ka kama hanyar bauta ita kadai anan ne wani lokaci ake kauce hanya to haka nan ba tare da ka rike isti'ana ba ba tare da bauta ba wani har kullum kawai abin da yake tunani ya samu ubangiji ya hore masa ya zama mai shi mai akwai amma baya tunanin bauta wa Allah to kaga wannan ma shi ma ya tafi hanya saboda haka mutane dangane da wannan aya sun kasu gida uku ko hudu akwai wanda yake ya riƙe wato yana yushahidun rububiyya fakat yani isti'ana wala al-uluhiyya har kullum maganar ubangiji ya taimaka masa yake baya maganar harkar bauta wa Allah ya yi abin da Allah yake so haka za a ga wasu ma a irin wannan yanayi sun kama hanyar da ba ta Allah ba wajen neman abin da suke bukata sun saki layi sun kama hanyar ba ta Allah ba amma kuma suna nuna wa mutane su hanyar Allah suka kama sai kaga an je gurin boka a ce an je gurin malami boka a kirawo shi malami saboda kawai a sa mutane cikin rudu a cewa boka malami shi ai malamai suke masa addu'a kuma bokaye ne matsafa ne masu ta'amuli da aljanu masu kafircewa Allah ba za su yi maka ba za su yi mu'amala da kai ma sai sun sharɗanta maka abin da yake kafirci ne saban Allah ne ka yarda sannan su yi mu'amala da kai sannan su yi kokarin tunanin ya za su biya maka bukatar ka kaga wannan shi a wurin sa ya kama bangaren wa iya iyyaka nasta'inu amma ya tafi na na'budu wani kuma na na'budu din ya rike ya ya tafi iyyaka nasta'inu saboda haka shi a gurinsa bautawa Allah ce kawai tsantsansa amma ba tare da yana dogaro da ubangiji ba cikin abin da yake da bautawa Allah saboda haka za ka same shi yana cikin bid'o'i ba domin bai koma ga ubangiji akan ya nuna masa abin da yake daidai ba bai dogara da ubangiji wajen ya tabbatar masa da wannan imanin nashi ba kaga anan shi ma ya tafi bangare guda ya rike daya akwai wanda yake zai rike duka biyu zai rike iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wanda shi ne ake bukata mumini ya kasance ya zama daga cikin masu wato waɗanda suke bin turbar iyaka na abudu Allah suke bautawa sannan wa iyaka nasta'in shi kadai suke neman taimakonsa a cikin bautar su da kuma cikin harkar rayuwarsu sai kuma ka suna hudu waɗanda ba sa cikin iyaka na abudu ba sa cikin iyaka na ba sa wannan ba sa wannan su ne zunzurutun kafirai maƙiya Allah ba bauta wa Allah ko ba a tunanin Allah a zuci ba a dogaro da Allah a cikin abin da yake na rayuwa ko a cikin abin da yake na addini Allah ya yi umarni ko kuma ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan aya a cikin abin da bawa yake karantawa a kowace sallah kama fi kaulihi kamar yadda Allah kuma yake cewa fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta wa Allah ka dogara gare shi kaga daidai take da iyaka na abudu wa iyaka na fa abudu shine iyaka na abudu وتوكل عليه شنو إياك نستعين سلم وقوله عليه توكلت واليه اليه عليه توكلت واليه اليه هذا لما يا هذا nan ma ga Allah kadai na dogara kuma ga Allah kadai nake komawa cikin al'amura kaga Allah kadai na dogara shine wa iyaka na iyaka na abin da nasta'in sannan wa ilayhi unib al-inaba shine gaba daya abubuwan ka kai su kai ta Allah su da ubangiji na ibada gaba ɗaya ya zama kana yin ta yadda ubangiji yake so kana tantantar da kai gaba ga ubangiji kaga wannan shine iyaka na abudu haka nan Allah ya ce qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi mata kaga anan ma ubangiji ya hada tsakanin dogaro ga Allah da kuma bauta wa Allah shi kadai da barin abin da Allah madaukakin sarki yake a bari to wannan shine abin da ubangiji ya faɗa wanda yake nuna cewa tawakkali ya kunshi waɗannan abubuwa duka fa huwa baina da bayna al-ibadati wat tawakkul fi iddati mawadi ubangiji ya hada tsakanin ibada da tawakkali a gurare daban-daban kamar yadda yake a cikin waɗannan ayoyi li'anna hadaini yajma'an ad-din kullahu kullahu domin waɗannan abubuwa ibada da tawakkali su suka hada addini gaba daya wani haza kala man kala min salafi saboda haka wanda ya faɗa daga cikin magabata ya faɗi cewa inna allaha jama'al kutubal munazzalata fil qur'an ubangiji madaukakin sarki ya hada dukkanin littattafai da aka saukar ya tattara ma'anonin su gaba ɗaya ta a cikin alqur'ani wa jama'a ilmul qur'ani fil mufassal kuma ilimin alƙur'ani gaba daya ubangiji ya tattare shi a cikin al-mufassal wato daga suratul hujurat zuwa suratul nas shine malamin su kira al-mufassal wa jama'a ilmul mufassal fi fatihatil kitab afwan al-mufassal sune ainihin surorin nan guda bakwai surorin ɗaya daga suratul hujurat zuwa suratul nas suratul nas ya ake kira al-mufassal nam وجمع wa فاتحة الكتاب sannan قوله ya نعبد وإياك a fatiha gaba يتسل a cikin جماعة إياك da kuma إياك نستعين waɗannan su ne kalmomi guda biyu waɗanda suka kunshi addini gaba ɗaya kamar yadda ibn taymiya yake faɗa to ibn taymiya ya koro bayani a game da abin da ya shafi tawakkali da kuma yadda musulunci ya kirawo dukkan wani mumini ya zama mai tawakkali a cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu dakata a nan insha Allah sai a sati mana gaba za mu ci gaba da sauraron ibn taymiya a cikin wannan bayani da yake mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yana kan bayani ne akan maganar da wasu shugabannin shi'a suke yi na cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama hajjin ban kwana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi ya sanar da jama'a sayyidina ali zai gaje sai bai faɗa ba har ya je mararraba aka sake yi masa aikin sannan ya faɗa juma'a biyu kenan yau wato wannan dai ita ce tambayar kuma ya ce yana kalubalantar shi da shi yana kalubalantar malamai da su kawo masa koda da ikon hadisi ne wanda manzon Allah ya ce a yi zaben shugaba bayan ya yi wa fati to Allah ya tsawai kamar yadda ibn taymiya yake faɗa a cikin littafin min minhajus sunna fi radd ala shi'at al-imamiyyah al-qadariyah wato su shi'a har kullum idan za su yi maka hujja da abin da yake na kalili abin da yake ruwaya ne to ba za su kawo gaskiya ba sai dai su yi maka karya in kuma za su baka kiyasi na hankali ne to za su yi wauta wanda kuma ilimi daman waɗannan hanyoyi su ne tsotsuwarsa ko dai abin da za a samu daga nakali daga mutumin da yake ko kuma tushen da yake na gaskiya ko kuma ainihin kiyasi na hankali wanda hankali zai yarda da to duka waɗannan hanyoyi biyu ba su samu daidaito ba a gurin shi'a in za su baka labarin da abin da yake ruwaya ne za su baka na ƙarya in kuma za su baka abin da yake na hankali da to za su yi maka wauta ne kaga kenan babu ta inda za ka samu sahihin ilimi a wajensu wannan abin da suke faɗa shi ne hadisin zai khum hadisin gadir khum hadisi ne wanda wani ɓangarensa ya inganta amma daga baya suka yi ta tsare-tsare a ciki da wasu labarurruka marasa kan gado wanda hankali ba zai taɓa yadda ba ba don komai wajen su yi amfani da wannan kare-kare wajen su zage sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin gadir khum gadir khum sunan guri ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hajjatul wada a kwana wato a a ran 18 ga watan zulhijja ya zo wannan gadir khum kafin an baro madina an baro maka kafin a iso madina a nan ya tsaya ya yi bayani to akwai hadisin da ya faɗa man kuntu maulahu fa aliyun maula ya yi wasiki da a riƙe alƙur'ani ya yi wasiki da a kyautata wa ahlul bait wanda ya tabbata a cikin littafin sunna to sai suka zama sun yi kare-kare a ciki tun daga sun ce tun daga wato wajen hudubarta ta aikin hajji ya naɗa sayid na ali a matsayin khalifa suka kawo ayar ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'timuka minan nas suka ce wannan aya ta sauka game da ainihin shugabancin ali wanda kuma dukkan malamai ijma'an abinda suke cewa wannan aya ba a lokacin ta sauka amma ji'a sun ɗauke ta sun da ita a wannan guri suka ce shugabancin ali ake cewa ya isar shi kuma manzon Allah sai bai isar din ba sai da yayi tafiya sannan aka iya zo gajiyar kum sannan ya isar sai fa illam taf'al fa ma ballatta risalata in har baka ce sayyidina ali shine wadiyi ba shine khalifa bayan ka to sakon da aka dora maka baka isar ba wato wai ubangiji yana masa barazana akan ya sanar da cewa sayyidina ali shine zai zama khalifansa in ko bai yi haka ba to da aikin da ya a baya rushe fa ma ballata risalata wanda kuma ita ayar mu a wajen mu tana maganar sakon da Allah ya ba wa annabi ne ka to kam idan ya boye to ya bai isar da sako ba da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin da ya hudu ba yake cewa ala hal ballak ala hal ballak allahumma fashhad a lokacin yake gaya mutane shin ya isar ya isar ya isar ya ce wa ubangiji ka shaida haka annabi sallallahu ya gaya mutane tun a wannan hudu cewa ya isar amma aka ce a'a bai isar ba to ya zai bai isar ba kuma zai dinga cewa mutane na isar kaga kamar suna tuhuma shi da ƙarya kenan ya ce wa mutane ya isar har ma yana ce Allah kai shaida kuma an ce a'a ya ɓoye maganar sai da ya zo garin kum ranar goma sha takwas ranar goma ga wata bai faɗa ba sai da aka ƙara kwana takwas bayan kuma da ya ce mutane na isa kaga tun daga nan zaka fahimci akwai hauka a cikin maganar ta a nan ba wai kawai suna tuhumar ahli sunna ko sabon manzo Allah bane hatta shi kansa manzo Allah din ana ganin ya to wa yake jin tsoro wa yake jin tsoro a lokacin ba zai faɗa ba sai da yazo wata mararraba wata mararraba kuma ga inda mutane gaba ɗaya an yi dandazo duk duniya a lokacin ana ana ana gindinsa yana bayani to ya zo mararraba waɗanda ya bari a makka fa da su zan da suke tare da shi ba zai gaya musu ba sai da ya baro ya fito garin makka an zo ya mararraba yan masa za su tafi yan sham za su tafi su maje ya ce to a za ya faɗa haka wannan aikin mutuncin manzo Allah ne shi kansa wanda yake ƙara gaskata maka maganar shi ibnu taymiyyah sannan abinda manzo Allah ya faɗa a hadisinsa Allahumma man kuntu maulahu fa aliyun maula wannan shine ya inganta duk da cewa shi ma akwai magana ta malamai akwai magana ta malamai akan inganci shi kansa wannan lafazi kamar Imam al-Bukhari da Ibrahim al-Harbi cikin manyan malaman mu na hadisi su sun ce wannan ba bai inganta annabi bai faɗa nan ba kaga in ka sa kafa ka shine ma kana da wasu malamai kamar irin su Bukhari da su inganta shi wasu sun inganta iya wannan lafazin kamar imamu ahmad kamar sirri sun hassana wannan ban kuntu maulahu fa aliyun maula wanda na zama mashukuncinsa masoyinsa to aliyu ma masoyin shi to wannan shi kaɗai ba shi ke nuna shugabanci ba domin akwai maganar maula da alwali dole a bambanta tsakanin alwali a larabci shine shugaba annabi ba ta ban kuntu ne ba aliyu wa fa ba ko haka yake maulahu maula shine wanda zaka jibinta ya jibince ka shi ake cewa shi ake cewa maula a larabci ka jibince shi da soyayya ya jibince ka da soyayya sai an samu kuma abin daga bangare biyu ake samun muwalati take kalmar muwalati mufa'ala ce ta bangarori biyu ka so sai na shi ma ya so ka wanda kuma daman Allah maɗaukacin sarki ya wajabta soyayya tsakanin mu'minai gaba ɗaya. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هذا أبين يا سن يسوية كان مؤمنين كما لأن علينا لنسكين مؤمنين دواجبي أسوشي za ka ga wannan ba shi ke nuna duk wani mumini shugaban wani mumini bane fa in tabahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير wannan aya tana nuna cewa dukkan mala'iku da dukkan ah, dukkan ah, ah, mala'iku da sauran mu'mini dukkanin su shugabannin manzon Allah ne dan ce fa inna Allah maulahu wa jibrilu maulahu maulawa maula rasulillah duk wani mutumin mu'mini maulan nabi ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana mai san annabi ne kuma annabi yana shi ne ma'anar ayar to wanda ya ka fassara maula da shugabanci sai ka fassara wannan ayar ma da cewa duk waɗannan shugabannin annabi ne sun duk kalma ɗaya ce maula maula saboda haka akwai jahiltar ita kanta luga din harshen larabci din da aka da aka yi magana da san shi ba domin wali daban maula daban amma ka ɗauka wali shine maula annabi ce man kuntu walihi ba sai man kuntu maulahu fa aliyun maula wannan kuma dukkan ne haka ya kamata su zama sai suka zo suka ƙara wani abu a abin nan wai annabi yana ta fa innahu wasiyyi wa khalifati min ba'di wai manzo Allah ce shine wasiyyi na kuma shine khalifa ta a bayana اللهم وال من والاه واخذل وانصر من نصره واخذل من خذله ibn tabi'a ce wannan karin shi ma bai inganta ba domin waki in tarihi yana nuna ba haka ba cewa wanda ya faɗa da sai Ali aliya ubangiji ka karya shi wanda kuma ainihin ya taimaka mishi ka taimake shi wanda ya ki taimaka mishi ka wulakanta shi na wuce lokacin da aka yi faɗa tsakanin mutanen sham da mutanen ali wanda mu da suna muna bayanin matsayin mu game da wannan abin da ya faru cewa gaskiya tana tattale da janibin sayyidina ali sanar da janibin mutanen kufu ba ya rabin mutanen ainihin eh, sham ba wannan bayanai duk mun yi shi lokacin da muka karanta alwasiyatul kubra da mu ba ma tsoron mu faɗi gaskiya ba abin da ba abin da yake aqida mu babu takiya mu a ci fadar ta muke ba ma goyewa dan do aqida da zaka da ba za ta iya faduwa ba wannan ba aqida ce aqida ai ta kwana kwana ai ta al'aqidi ba za a iya fito a faɗe ta ba a mu babu abin da ba za mu iya faɗa ba sai da in ba mu yarda da shi ba da ba to saboda haka a za ka gani lokacin da aka samu rashin fahimta rashin jituwa tsakanin bangarorin nan guda biyu a ƙarshen lamari suwa ya suka yi nasara mutanen kufa ko mutanen sham eh mutanen waye suka yi nasara mutanen sham ya ƙarshe khilafa a hannun wa ta koma ba banu umayya ba ba banu umayya su suka ci gaba da khalifanci ba ya aka yi inda a wasan addu'a ai addu'ar annabi ba ta faduwa in ya ce unsur man nasara waqzul man khazalahu wa adi man adahu ya kamata a ce mutanen shafa ba su yi nasara amma kuma sun yi nasara kaga kenan annabi wannan addu'a ba ƙarya aka yi sannan kuma waqzul man khazala me waqzul man khazala duk wanda bai fito ya zama ya taimaka masa a wannan rashin fitowar da wasu hakan ba ya ubangiji ka wulakanta shi mafi yawa daga cikin muhajirun wal ansar ba su fito sun shiga cikin rigimar ba cewa sun yi riko da wasicin manzo sallallahu alaihi wasallam in aka samu rikici tsakanin musulmi biyu kada ka shiga irin su sa'ad ibn abi waqqa irin su sa'id ibn zayd irin su abdullahi ibn umar duk ba su shiga cikin rikicin ba umumul muhajirin manya manyan muhajirin duk ba su shiga ba Allah ya wulakanta su fi sabilillah Allah ya wulakanta su bai wulakanta su ba inda annabi ya yi addu'a wannan to da ba su faɗa ba tun da ba su so sun taimaka masa ba kuma annabi ya ce duk wanda bai taimaka masa ya Allah ka tozarta shi da sun tozarta amma ba su tozarta ba ba su tozarta ba za mu ga a hannunsu ubangiji ya ba da nasara mutanen mutanen sha ba su tozarta ba sun yaƙi da kafirai a lokacin muawiya aka fara shiga jirgin ruwa aka fara fita ana kai hare-hare da jirgin ruwa kuma ana cin nasara a lokacin su aka bude kusantina. aka bude aka shigar da musulunci Cyprus kasar Cyprus a lokacin sai na Muawiya wanda annabi yayi bayanin wannan mu'jiza din da tabbata hadisin hadisin ah, mafarkin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi to kaga da a ce ubangiji ya annabi yayi wannan addu'a da babu wani yaki da mutanen sham za su shiga da kafirai ba sai an yi nasara a kansu to amma Allah sai ta ba su nasara sai ta ba su nasara wanda yake nuna maka cewa wannan maganar cewa wai an yi wannan addu'a ƙarya ake da manzo Allah yi ta ba za ta faɗi ba saboda haka har kullum idan suka yi ƙare-ƙaren su za ka ga abubuwan da suke fito da ƙaryar ƙare-ƙaren da suke zahiri ne wai ma har aka ci gaba da cewa wai nan take bayan annabi ya gama bayani kamar fa wani wani kim na siyasa wai bayan an gama bayani abubakar ya zo masa congratulation umar ya zo masa congratulation suka ce shi ne shi ne shugaba daga baya kuma da aka koma bayan manzo Allah ya wafati sai su kawai suka juye abu sai kawai suka canza ra'ayi suka yi wa suka yi wa na Ali makarkashi ka duba wannan kuma ka zo ka ce musulmi na duniya gaba ɗaya sun haɗu an yi musu wannan huduba manzo Allah ya musu wannan huduba a ce da na Abubakar ko wasu mutum hudu tare da shi Abu Ubaida ibn Jarrah a ce su kawai sun murɗe abin kuma duk duk musulmi ke shuru su sa musu ido kana tsammanin zai yi a wannan nan lokaci bayan ga abin da manzo Allah an ce ya faɗe shi karara gaban mu'minin a ce saura kawai sun zira ido mutum hudu sun murɗe abu ai ko irin wannan zaɓe da ake yi na je kana yi ka idan aka yi murɗe ai ana ga tijiya ko ya ciki ko da ba za ta yi nasara ba ba haka yake faruwa ba wani imani ne gare su su masu tijiya to amma a ce sahabbai sun ka an kasa samun waɗanda za su taso a yi ɗan hayaniya a ce duk su yi wa sai alimu abin abubakar mu baya su kira wasu khalifatu rasulillah to kaga wannan shi ke gaskata maganar annabi wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar saboda haka wannan shine abin da ya faru amma maganar cewa wai an tara mutane an ce an taga annan ali an ce shine shugaba daga baya kuma wasu na abubakar da musulmi suka yi suka danne abu haka wannan duk tuhumar dimbin bai ne gaba ɗaya ba ba wanda ka rage ba wanda ka bari duk gaba ɗaya ta abin sannan maganar da mai khilafa ta tabbata ai ahlus sunna suna da maganganu ahlus sunna suna da maganganu a game da me da me khilafar abubakar ta tabbata shin ta tabbata bin nafs ko ta tabbata bil ikhtiyar in ta tabbata bin nafs ta tabbata bin nafs al-jami ko bin nafs al-khas bil ishara ra'ayi biyu ne ahlus sunna suke fada wasu ce ta tabbata bin nafs al-jami karara manzo Allah ya nuna cewa abubakar khalifan sa suna kawo hujjoji kamar irin hadisin matar da ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaye shi wani abu yace ta dawo ta karba ce in na dawo ban same ka ba in baki same ni ba ce gun abubakar wannan yana nuna mata in ba shi yayi wa fati abubakar shine a matsayin sa ta je gurin sa kaga wannan yana nuna shugabancin sa haka nan lokacin da yayi rashin lafiya yace ya himmatu laqad hamamtu an an unadi akhaki wa abaki yake jawo na Aisha فأكتب لهم أحدا أن يقول قائلا أو يتمنى متمنيا ويأبى الله ورسوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ناسو إن شيء أجي أكاو أكراو عبد الرحمن ابن أبي بكر أكراو أبو بكر أويبو تاموس أهدي yarjejeniya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa sanin halin da musulmi da matsayin da suka bawa abubakar yace ya san musulmi ba zai da kowa ba sai abubakar kuma ya ka duk gaba ɗaya sun masa mubaya a lokacin wanda ba ya ja a lokacin shi ne sa'ad ibn ubada shi kuma a lokacin yana son khilaf yana son shugabanci ne a bisa ka'idar minna amirun wa minkum amir amir al-ansari amirun wa min al-muhajirin amir saboda ka a naɗa shi ta ɓangaren mutanen madina sai na abubakar kuma ya zama ta ɓangaren mutanen makka wannan shi ya jawo amma ba wai rashin ganin cancantar sai na abubakar ya zama shugaba ba su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda mutane gaba ɗaya suka yadda da ɗabi'ar sai na abubakar cewa sun yadda sai da abubakar babu ya shi a lokacinsa don haka sai suka zaɓe shi annabi yake ba ma sai ya rubuta komai ba ba sai ya rubuta komai ba don haka wasu suna riko da wannan nassin da ire-irensu a kan khilafancin sai na abubakar sai abin nassin biyu wasu kuma malaman suna din suka ce a abin nassin khafi ne ishara ce ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu nuni amma ya san daga baya shi za su zaba bai fito kalar ya nuna musu sannan shi'a da suke cewa bin lassil jali annabi ya faɗi yana ali ne shugaba a cikin shi'ar akwai waɗanda su kuma suna ga abbas aka ce da 'ya'yansa shi'ar rawandiya su abinda suke faɗa kin sai suka yi abbas aka yi ta sai shi da 'ya'yansa to kaga abin da ya zama kamaka ne amma abin da ya tabbata alqur'ani yana cewa lil fuqara muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون da wannan sifa Allah ya sifanta almuhajiruna gaba daya Allah ya sifanta su da cewa humus sabiquna su masu gaskiya ba almuhajiruna ne suke kiran Abubakar khalifata rasulullahi ba Allah ya ce gaskiya suke faɗa don haka maganar da suke yi na cewa shine khalifan manzo Allah shi gaskiya suka faɗa don Allah ya ce su ne masu gaskiya wannan aya ta yadda abubakar ya yi hujja da ita lokacin da yake gaya wa ansar cewa cikin shawa ya kamata a samu shugaba ya ce ko Allah ya sifanta ku ya kira ku al-muflihun mun kuma Allah ya sifanta mu ya kira mu al-sadiquna kuma Allah ya ce duk mumini ya yi koyi da abin nan da mai gaskiya Allah ya kira cewa duk mumini yi koyi da mai gaskiya wacce sura ayat cikin suratul tawbah ya yi ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu ma'a sadiqin wa kunu ma as-sadiqin to mu kuma Allah ya sifanta mu da cewa ulaika humus sadiqun don haka ku zama tare ku zama a bayan mu ku kuke bin mu saboda haka wannan shine abinda malaman sunna suka faɗa wasu sun ce ta tabbata bin nafsul jalil wasu sun ce ta tabbata bin nafsul khafi amma abin da yake akwai wanda shi ibnu taymiya yake ne fulalatawa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi hannunka mai sanda ga mu'mine kuma ya san cewa ba za su taba zabar wani umma abubakar saboda haka abubakar ya zama kalimatu ijma babu wanda ya ja da shugabancinsa musulmi gaba ɗaya suka ijma akan shugabancinsa a cikin shekara biyu da yana shugabanci ka duba irin abin da ya tabbatar wanda yana ɗaya daga cikin mu'ujizoji na musulunci a shekara biyu ya zo ya samu rikici na al-murtadduna waɗanda suka yi ridda kauyawa da ba su shiga musulunci gaba ɗaya ba da da da mutanen musailama banu hanifa da suka yi tawaye su ma suka bi wani annabin ƙarya ya zo ya same su bisa ga wannan ga wasu su ce ba za su ba da zakka ba ga jaishi usama wanda za a tura shi abin nan ya je yaƙi da rumawa daular da take ɗaya daga cikin dauloli biyu da suka fi kowace daula ƙarfi a duniya annabi ya bar wannan rinduna tana shin tafi ta bar madina ga musulmi suna buƙatar a kafa wata runduna wacce za ta tsaya ta tare madina a cikin ɗan tsantsanin lokaci cikin shekara biyu sai na abubakar a lokacin ya kai shekara 60 a duniya amma ya iya samar da wannan runduna aka aika wacce runduna ta je ta yaƙi ta nasara kuma aka ainihin gama da waɗannan 'yan tawaye madina ta zama gari ne na aman gari na aminci aka tabbatar da adalci a cikin al'umma a cikin shekara wannan baya daga cikin mu'ujizatul islam mu'ujiza ta musulunci shekara biyu tijo ya iya tabbatar da wannan ya kafa daular da ta ci gaba da da shugabanci saboda haka wannan shi ne magana kuma maganganu a kan irin wannan suna da yawa irin hujjojin da su ake bayarwa a bisa a tuhumi abban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suka fi kowa tsarki a kundin tarihi maganganu ne wanda ba su da kan gado kowa aka bari duk mai hankali aka bari zai iya yakar waɗannan maganganu wanda yake cewa a gaya masa ingancin wannan hadisin ko bayani a game da wannan hadisin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد إليه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح وجهه أخرجه الترمذي وله شواهد ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبي داود وغيره ومجموعها يكفي أي أنه حديث حسن bisa ga alama wannan maganar ya kafo ta ne a ƙarshen littafin bulugul maram na al-hafiz ibn hajar al-asqalani maganar magana a ciki ya kafo ta abinda hadisin ce manzo ya kasance idan ya miƙa hannunsa ya daga hannunsa sama cikin addu'a baya dawo da su ya shafi fuskarsa tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yana da hadisai da suke goya masa baya daga ciki akwai hadisin ibn abbas a wajen abu dawud da wannan in aka hada su za su iya hukunta cewa hadisi ne hasan wannan magana ba daidai ba ce kuskure ce hadisin shafar fuska bayan an ɗaga hannu a shafar fuska bayan addu'a hadisi ne mai rauni kuma dukkan shawahidin da yake magana akan su hadisai ne wa nan ruwayoyi ne da suke da rauni kwarai da gaske ruwaya mai rauni kwarai da gaske babu yadda za a ta kashi wata ko ita a kashi ta wata da rashin samu wata duk ɗaya ne a gurin malaman hadisi haka dukkanin hanyoyin gaba daya manakir ne hanyoyi ne wanda suke masu rauni kwarai da gaske don haka ba za su iya haduwa su tashi juna ba don haka malamai wasu daga cikin malamai suke cewa wannan bai tabbata ba daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi addu'a a shafi fuska bai tabbata ba domin hadisan da suka zo akan wannan ba su tabbata ba don haka in izzuddin ibn abdul salam yake cewa la yamsahu wajhahu illa jahil ba mai shafa fuska ta bayan ya gama addu'a sai jahil ma'ana wanda bai san cewa hadisan ba su inganta ba shine zai yi wannan amma wanda ya sani ba zai yi ba ba haka wannan bai inganta ba daga cikin malaman da suke magana a kan wannan akwai ibnu arafa sai daga cikin malaman malikiya su ma sun faɗi wannan har ma wasu suna tashi daga cikin ayyuka wanda suke makaruhai makaruhi ka bai tabbata ba cewa annabi ya addu'a yana shafa fuskarsa wasu za ka ga ba su shafa fuskarsa ba amma yana shafa kirjinsa to ban san me yasa ba wai dai sai ya shafa to me za ka shafa dole sai ka shafa to tun da ya daga ko ba zai aje haka nan ba ba haka an ce ka a shafa fuska sai shafa kirji hadisin abu sa'id al za ka tsinka su ka duk da yake uzratul muslim ina ga sai ka sai mu hakura da tambayoyin nan duna wani lokaci ya tafi a malam abdullahi sai ka aje tambayoyin sati mai zuwa sai ka bani su don ƙara ka ansa su wancan tambaya ta shi'a ta ne mana lokaci da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada abin da muke kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi